wauta babu wanda zai ga wannan sai iyalinsa don wannan abu ne da ake yi cikin gida kuma wani wuri ke babban wuri banda iyalin mutum babu wanda zai shiga wurin to su ne suka isa su gashi nan yanzu na na Aisha radiyallahu anha gana tafi gashi nan a mutashi daga mutashin ɗakin mahaifi inda yake wanka take nuna mana ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanka kana idza kasala min al-janabati ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai yi wankan janaba bada'a fa ghasala yadayhi sai ya fara wanke hannayensa guda biyu dama da an kawo ruwa tun da ba famfo ne za a buɗa ba in an kawo ruwa sai an wanke hannaye guda biyu don a samu daman saka hannun damar cikin ruwa a daidai ruwa ta توضع كما يتوضع sa'an sa'annan bayan ya wanke hannayensa guda biyu sai yi alwala kamar yadda yake alwala in zai sallah a yudkhilu a hufin ma'i sa'annan ya shigar da yatsunsa masu albarka a cikin ruwa فيقلل بها أصول الشعر فأن يتشو فيقلل بها أصول الشعر فيتشو asalin gashi ɗin har tun daga kasa ya sa hannunsa ya tsaitsaye don duk inda ruwa yake bukatar a samu ake bukatar a samu ruwa wurin jiya kuɗi ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه Sa'an nan bayan ya yi haka da ya tusa sai ɗebo ruwa sau uku ya ɗebo ruwa sau ɗaya ya zuba a kansa ya ɗebo na biyu ya zuba a kansa ya ɗebo na uku ya zuba a kansa an wanke kai kenan sun ma yufiru ma kullu jildihi sa'an sa'annan ya zuba ruwa jikinsa duka baki ɗaya wannan hadisi na na Aisha radiyallahu anha yana bayyana mana cewa duk sa'an da aka zo wankan janaba daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ma'ana daga yanzu dama ka iya wannan aiki shi ke ka nawa amma daga yanzu za ka rinka jin cewa duk sa'an da za ka yi alwala ko za ka yi wanka sai kana ji a cikin ranka yanzu kai almajirin ma'aiki ne sallallahu alaihi wa sallama sai ka rinka jin sanyi na imani ka rinka jin daɗi na imani sai ka samu albarkan koyi da koyi da ma'aiki sallallahu alaihi alaihi wasallam sai a ɗebo ruwa a wanke hannaye guda biyu sa'annan a shigar da hannu hannaye guda biyu a cikin ruwa ya tsaya su sa'annan a cire su haka ba ɗebo ruwa za a yi ba sun jike da danshin su sai a shigar da su a cikin a cikin gashin haka ana tafiyar da su haka ana Sa'an sa'annan bayan an gama wannan sai a ɗebo ruwa a kamfato a kamfato ruwa in a ɗebo da hannu biyu hannaye guda biyu a zuba a kurara a kai a cikin ta inda za a tabbatar da cewa dan baka ganin fatar kanka amma kana da hankalin da za ka iya fahimtar cewa yanzu dai duk yadda aka yi ruwa ya kai ko ina inda ake bukata in ya zamana gashin ka irin dunkulallun gashi ne waɗanda suke in ka ɗebo ruwa su ɗaya ba zai wadatar ba sai ka ɗebo gwargwadon yadda zai wadatu amma kada a yi ɓarnar ruwa bayan an gama wannan an wace kai su uku sa'an nan sai ka ɗebo ruwa ka zuba cikin baki ɗaya wankan ka yi. ko ko ka ɗebo ruwa ka wanke bariyar dama sa'an nan ka ɗebo ka wanke bariyar hagu wankan ka yayi abinda hadisin na na Aisha yake karantar da mu kenan قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت توضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة su ne suke da ƴancin su gaya muna ga yadda ma'ai ga yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ke yauka farko mun ji hadisin na Aisha to ga hadisin Maimuna qalat Abdullah ibn Abbas Abdullah dan Abbas yace ya karbo daga Maimuna khalatuhu ƴar uwar mahaifiyarsa ko ya ko kanwa zaujin nabi sallallahu alaihi عليه matar ma'aiki sallallahu alaihi الله qalat وسلم توضأ النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه من زم الله صلى الله عليه وسلم ياي الولاء كما يديك الولاء زي صلى sai dai bai wanke kafafunsa guda biyu ba da ya kai wurin wanke kafafu ke tsaya a nan وغسل فرجه وما أصابه من الأذى هذا الواو ليس للترتيب لمطلق الجنب وغسل رجليه ذاتك ثم غسل فرجه مسألة بذات بيتك واو لأن هناك فرقا بين الوا... بين العطف بالواو وعطف ثم لأن العطف ثم يقتضي الترتيب والتراخي أو ترتيب الذكر أما العطف بالواو لم... لم... لمجرد آه، العطف على شيء sai ta ce sai ya yi tsarki to da a tace sa'an nan ya yi tsarki ne matsalar ba za ta tafi ba abin da take nufi ne sai ya yi tsarki ya wanke wanke al'aurarsa da duk inda yake tsammanin wani abu ya taba in aka gama wannan sa'an nan zai yi alwala ɗin alwala kamar yadda yake sallah ثم أفاض عليه الماء سأل ya zuba ruwa jikinsa ثم نحى رجليه فغسلهما sa'an nan sai ya ɗan ja haka ya dan ne saki inda ya wanka din ma'ana inda ya wanka din ruwan ya sa wurin ya zama tabo sai dan ja baya kaɗan haka sa'annan ya wanke kafafunsa alwala sai wankan yayi ma'ana hanyoyi biyu manzon Allah yake imma ya sa har kasa har karshe ko ko ya alwala ya dakatar da wanke kafafunsa sa'annan sai ya zuba ruwa yayi wanka jaraba an gama sa'annan ya janye kaɗan sa'an ne ya wanke kafafunsa alwala ta yi wankan yayi duk sa'an da kai wankan janaba bayan ka yi tsarki ka wanke duk inda kake tsammani ka zuba ka ruwa jikinka duk ya samu ruwa hannunka bai saba al'aurarsa ba kuma ba ka yi wani abin da ke bata alwala ba wannan wankan ja wadatar za ka yi sallah da alwala don wanka ai fi alwala tana sama da alwala balle a ce ka yi koyi da sunnar ma'aiki sai da ka gabatar da alwala sai da ka gabatar da alwala ka kai wanka matsala ta zama babu wani tamba ba a cikin babu ghuslin rajuli a cikin babin da ke bayanin cewa ya halatta mutum da matarsa su tsaya suna wankan janaba a cikin bokiti ɗaya ko koko ɗaya ko kwano ɗaya ko baho ɗaya duk abin da za ka gani na mamaki ba wai bai halatta bane a shar'anci a'a kai ne baka saba ba ko baka saba ji ba amma waɗanda suke su sun sani sun saba sun san ba wani abu ne mai ban mamaki ba dan da suka tashi koyon alwala sai suka je suka binciki ya manzo Allah yake yi sai suka yadda yake yi da suka binciki wanka ya yake yi sai da suke son su san ya za su wanka sai suka je suka binciki wane ne ma ya kawo wanka tukunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kenan malwa sai a a koya yadda yayi ba to gare ka san yaya manzon Allah ya wanka za ka ga filla filla dalla dalla yadda ya wanka har lokacin da yake tsayawa da shi da iyalinsa suna wanka abin da duk za ka gani ko za ka ji ba wai abu ne da za ka iya haramta shi a shar'anci ba a'a abu ne da yake baka saba ba ko baka taba ji ba to tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada izini a cikin abu ko ko ya aikata abu ko ya ga an yayi shiru to eh za a taurara ma wani kuma tare da cewa Allah ya ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihi ba halin mu'mini bane Allah da manzansa su zantar da hukunci ka zo kana da zaki ko ko kana ganin a'a bai ba ba halin mu'mini bane sai ba a ce maka kada kai haka ba dan ya kai matuka ka ce ai ba ma halin mumini baya wannan ya fi kai matuka da ake baka kai haka قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدر يقال له الفرق to ga yanzu nan yanzu na na Aisha tana karantar da mu a cikin gidan ma'aiki a cikin ƙuri a cikin ne ban daki ko wurin alwala ko wurin wanka ita take cewa an karbo daga urwa yace ya karbo daga aisha qalat tace kuntu agtasilu ana ana ضمير الفصل مبني على السكون لا محل له من الاعراب لانه يؤتى تؤتى بهذه الكلمة هنا لعكس هذه الجملة على ما قبلها على حد قول ابن مالك وإن على ضمير الرفع المتصل عكفت فصل بضمير المنفصل قل أنت وزوجك الجنة كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Kace na kasance kuntu aghtasilu ina wanka ni والنبي صلى الله عليه وسلم تعالى ما أيتي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد إناء معنى من إناء واحد daga kwariya guda ɗaya ko kwano ko roba ko bokiti duk abin da ake zuba ruwa ciki a wanka kace yana ajiye muna wanka ni da ma'aiki ya ɗeba na ɗeba ya ɗebo ya zuba jikinsa na ɗebo na zuba jikina ba yadda za a yi mutum biyu su haɗu wurin kwariya ɗaya ko roba ko bokiti wannan ya ɗeba ya zuba wannan ba a samu wani ruwa ya zuba cikin ruwan ba a kan da hikimar hadisin kenan duk sa'an da kake alwala ko wanka lallai ne a samu wani ruwa ya fada da ya fito daga jikinka ka zuba jikinka kuma ya fada a cikin ya zuba a cikin ruwan wanda ruwan ta je ruwan ya zama najasa kenan har abada ba zai taba zama wani in ba haka ba zai taba wa ai sai dai ka bude famfo sama ko shi ne zai tagowa da sama wani ba zai koma ba amma duk sa'an da zaka ɗeba ne don kwarara cikin ka wani zai shiga a ciki ba zai bata ruwan ba min qadamin yuqalu lahu al-farad tace daga wani abin da ake zuba ruwa ciki ana wanka ana tura farad wannan hadisi me yake koya mana ya halatta mutum ya wanka da iyalinsa na biyu kyakkyawar alaka tsakanin mutum da na uku sarki ruwan shi kansa dan ruwa ya taba cikin ka ya fara cikin ruwan wanka ko ruwan alwala ba zai sa wannan ruwan ya zama na kasa ba za a ci gaba da wankan ko alwalar na hudu ya halatta mutum ya ga tsiraitin iyalinsa ko iyalinsa ta ga tsiraitin mijinta na biyar kyakkyawar koyawar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama na shida ya isa hadisi mu tattauna abu matsalolin da ke ciki kowa zai da in ka je gida ba za ka yi bacci ba wallahi sai ka dauko hadisi ko bulugul maram ko menene ga in ka karanta hadisin ma'aiki sai ka kafin kuma ko biyu ka zama mutahi ka zama Allah ya buɗa maka kokolon ka za ka iya karanta hadisi dai ka fitar da hukunci guda ɗari a gwargwadon yadda Allah ya hore maka hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa'annan manya manyan malamai da suka za rubuta mana da suna koya mana addini dai wa'an abubuwan da suka yi kenan to shi ne wani ɓangaren su dace wani lokacin kuma al'amari ya zama yadda yake to amma ala ayi hali, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su tabbas cewa duk sa'an da mutum ya yayi ijtihadi ya dace da abin da ake nufi yana da lada biyu ladan kokarin da kai na ijtihadi da ladan da ladan dacewa da kai in kai ijtihadi kai kuskure Allah zai baka ladan ladan ijtihadi da kai amma kuskuren kada ka karka dauki kai aiki ko kar a dauka ai aiki da a ce mutum yana yin haka tsaka menene ma zai kawo kai da iyali ba guda su kuna wanka a lokaci daya in babu daɗin rai kwanciyar hankali kyakkyawar alaka zaman aure ba zaman tashin hankali ba ne sai dai in ku kun gadar wa kanku haka nan aka gina rayuwa akan haka to kowa sai ya dinda na kudarsa don Allah madaukakin sarki yace litaskunu ilaiha ko mata din za ku aure su don me ku samu su sukuni zuwa gare su yace hunna libasun lakum su tufa ce a sutura ce gare su wa antum libasun lahunna ma sutura ce a gare su yaushe mutum yaushe mutum zai je ta sutura sa bai tafiya tsirara ba ma'ana zaman aure ba zaman tashin hankali ba ne zama ne na jin daɗi da kyautata rayuwa da inganta alaka tsakani don a samu zuri'a masu albarka in kina son Allah ya albarkaci ɗayanki ki fi kowa ki fi sauran ɗan kishiyoyi ki mai biyayya ki gani da tajriba duk wanda ya zauna cikin iyali ya san mutum yana da mata hudu watakila ya fi son wacce ko ya son wacce sai ka ga wacce bai fi so din ba ita tana yi masa biyayya fiye da waɗannan sai ka ga karshen rana ƴaƴanta za su ci albarka haka abin da yake faruwa kenan dan albarka din da ake samu za ku samu wurin ku ba mijin ne ke mallakarsa zai ba wanda ya ga dama ba ba mijin ne ba uban ne ke mallaka zai ba cikin sa wanda ya ga dama ba in ba haka ba wanda zai daina kallo dan sai lalace cikin ƴaƴa ɗin wanda ya fi ma uban biyayya shine sai Allah ya sa masa albarka haka cikin matan wacce ta fi iman mai gidansu biyayya sai daga Allah ya sa mata albarka ya sa mata ta albarka ko shi mijin baya so dan ba hannun kai ba li anna albarakata bi yadillah tabaraka alladhi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir yasa kowa ce ke ah, ke yar makaranta ce yar gwamnati yar menene ubanki ko baya da ko ko ba shi da komai ki kokari ki na kina masa hidima ko da shayi ne ko da ta ko ta ke wanke su goge masa hanyar da za ki rike ne ta samu albarka amma uba zai haife ki zai kai ki makaranta ya dauke ki da mota ya kai ya dauke ki da ya zai a dauko ki da mota a kai ki makaranta bacci a yi miki gara a yi miki komai ke mai ki kai da za ki samu albarka wurin uba. wa'annan duk da ake yi ba za ki ake miki ba za ki ta wannan rayuwar ki take je wani gida ko ya je karkashin wani kuma to nan lokacin sai kin sai kin ji ba daɗi sai kin yi ma ubanki biyayya da hidima da menene sa'annan Allah ya sa miki albarka duk inda kika je sai iyaye ka yi bacci hankalin ku kwance amma in ba haka ba sai yake kika isa karki ba za ta yi aiki ba don ba ku ku nawa ne a cikin gidan dan me za a masanta da iyaye karki sai ba za ki yadda ba duk za ki yi ki gama za ki karbi da ita ne kina kirgawa karshe ba za ki fitar da ita ba sai kin fitar da ita kin je kin aurar da ita kina ki baki ya baki ne yake faruwa inda kike ba yanzu kike da bajinta zaki dan ke ce yar ko gidan ke ce kike da kaza ke sa ke ba za ki yi hidima ba ƴaƴanki kuma ba za su yi ba yanzu za ki iya yin wannan alfahari dan kina da dama lokacin da ƴarki ta girma za ki aurar da ita ta je wani gida kullum aka wai gari Allah Allah ke ki da alkhairi yanzu ba ki da nauyi sai yadda Allah ya yi kullum kin kwanta sai ki daga bacci me yake faruwa amma da kin gwada mata kai ma ubanta biyayya kai yi miki ladabi kai yi mata hidima sai Allah ya sa miki albarka ya sa mata albarka ko ya sa ma wannan dan albarka nan duk inda kike sai wata rana sun zo sun neme Allah ya sa musu albarka su ma sun isa ma'ana amfanin kansu ne waɗannan abin da suke yi shi yasa ba bajinta bane ko ba isa bane ba iya bane ke dinga alfahari da cewa dan sai ce aka fi so ko kika fi daraja ko kika fi kuɗi ko ko shiga ta gatanki ki ce ko ba za ki yi wa mijinki hidima ko ko a'a ba za ki bar ƴaƴanki ki hidima ba wallahi tallahi kina rusa kanki ko gidanki da hannunki haka sai kuma ta wane ne ya gaya maka sai ka gama sakandare cikin ka mutu Ko wa ya gaya ma sai ka gama firamare cikin ka mutu Ko wane ne ba ka tabbas sai ka gama digiri cikin ka mutu Ko wa ya gaya maka sai ka samu aiki ka tara duniya yadda kake so cikin ka mutu har abada tun ran da aka haife ka kana so ka yi wasannin ka yadda ka ga dama ran da aka ce ka balaga wallahi tallahi daga rannan za a bude maka littafi za a bude maka fayil mala'iku biyu suna tare da kai duk abin da kai yanzu ka fita haddin wasanni da kai da kakan gidan duk matsayin ku ɗaya wurin Allah hukuncin ku ɗaya amma al'adar ku sai a ce tunda ba kai yi aure ba tunda bai aure ba ai yara ne a wurin al'adar ku yara ne amma wurin mala'iku da kai da kakan gidan duk daya babu zancen ta bayan mutum ya girma ya balaga Ni kuma ita kuma shari'a ta kaje ta haddade muna alamomin balaga guda uku za su zo cikin hadisan bukhari zuwa gaba duk sa'an da aka ce ɗa ko ɗaya sun balaga tun daga nan kai in kana ganin ba abin da kai ba kowa ne, sa'an nan akwai mala'iku da kai aiki ka suke yi littafin ka yake kai ba ka sani ba kana nan kana wasanni da daddar in dare yayi waɗannan su hau da aiki yau na kirki da kai da wasanni da kai barna da kai waɗansu kuma za su ɗauko su ɗauki aiki ka ce kai kana kai yaro ne ba wani abin a har ka zo ranar lahira a ce maka ga littafi da sai mali hadal kitabi la yuzadu kabiratan wala kabiratan illa ahsaha wani irin littafi ne wannan ko mai baya bari sai ya kawo ko eh ko kai alkhairi mana ka gani in littafin ka bai cika da alkhairi ba sai kai murna yasa babu zancen wasanni duk ran da aka ce ka ko ɗaya sun balaga babu zancen wasanni addini ne kowa na fama ne ya fanci kansa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haka ya ya tarbiyyatar da ƴaƴa haka ya tarbiyyatar da sahabbai haka ya tarbiyyatar da kowa dan sai da ya Fatima binti Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iskari nafsaki fa inni la ughni anki min Allah shay'a ya fasiya amma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya bani Abdul Muttalib ya fulani ya fulani ya da Allah madaukakin sarki saukar da wa anzir ashiratakal aqrabina da gargadar da jama'a ka mafi kusa mafi kusanci zuwa gare ka dange ka kenan sai manzon Allah ya tashi ya hau sun safa ya bani abdul muttalib يا صفية أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يسكت سيدي يا فاطمة بنت يا فاطمة بنت رسول الله بيتي يا فاطمة بنت محمد ودنكر أزواجي ور محمد ميرا ya fatima binta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam isharu anfusakum min Allah kowa ya fanci daga Allah madaukakin sarki da aiki na gari fa inni la ughni ankum min Allah shay'a duk wanda bai zo da aikin kirki bai sai ni ba na ba abin da zan iya muku ranar lafiya kafin ka samu ka shiga cikin ceton ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ka zo da sai ka zo da kyakkyawar aqida sai Allah ya ba da izini ka ceciwa da ka ceciwa da ka ceciwa ne yasa sai ka ɗau hanyar da za ka samu shiga cikin ceton ma'aiki sallallahu alaihi wasallama in ba haka ba babu wata dangantaka ranar lafiya sai aikin kirki فلا ta hannu. Yau ma يتساءلون يوم لا yau ma. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ranar da mutum zai guje ma iyayensa iyaye su guje ma ɗayansu mutum ya guje wa matarsa mace ta guje ma mijinta kowanne ne aka ce rannan yana da abin da ya sha masa kai kowanne rannan ta kansa li kulli imri'in minhum kowanne a cikin su rannan fa'nun yughni bai san menene zai zai faru ba tukunna duk duniyar nan ba wanda yake bayan ma'aikin sallallahu alaihi ba wanda yake da daraja da fifiko da haƙƙi akan tafiye da mahaifiyarka amma rannan da za ta zo ta ce hasana kwaya ɗaya aiki kwaya ɗaya a tsora min ni zani na sai ta ce in na bayar ni wannan yake kai ne ita fa matar ka da ta sa ka shagala ka kauce wa bin Allah rannan za ta zo ne ba ka ba ta tana kanta tana ta kanta tana ta kanta da za ka zo ka ce ta ba ka aiki kwaya daya ga ni zani an dora sauran ka aiki kwaya gram daya dan Allah ki bani don babu zancen rance ki bani a dora min da tafi sai ka ce to in na baka aka dora ma ka tafi zaman ni abin da ya rage min kenan ni kuma ta huta haka kai kuma da za ta zo ta ce shi kenan ga abin da yake faruwa ga abin da yake faruwa a dan san a dai innin wa a dan annin wa a dan kadan in je in tsora da tafi aljanna sai farko to inna ba ta fa inna ba ta ne na je abin da ya gaza min kenan ni kuma na je wuta kusa a fi yau ma shirru mar'u mutum zai gujewa min wa ila akari wa sari ba shi yau ba ne da kullum rihin minhum yau ma ma'izin sha'anun yuhumi yasa sai kowa ya tashi tsaye ya ji Allah kyakkyawar biyayya shi ne za ka ji ranar lafiya tana murna tana jin daɗi tana cikin jin daɗi ranar lafiya har Allah ya ga dama ya karrama ka ya daraja ka ya baka ceto ya ce an baka ceto mutum dubu ko ɗari ko miliyan Allah zai ga dama ya baka dan kyakkyawar biyayya da kai wa Allah madaukakin sarki zai ga dama ya baka izini ka ceci mutum kaza farkon izinin da za a baka kenan an baka dama ka ceci mutum ɗari ko mai kan ko dubu ko miliyan amma ba a baka daman ka ceci duk wanda kake so ba waɗanda za a ceke za a ceke su in Allah shi kuma zai shigar da su wane da wane da wane da wane da wane su za ka ceta sai ka ce man zalla bi in jahu illa bi izni man zalla bi yashau indahu illa bi izni sai ya abin da ke faruwa ke cikin ceto farkon Allah ya ga dama ya baka daga manzannai har annabawa har bayan Allah na gari har mai yiwuwa ne kai matan a an baka ka ceci mutanen Kano su mutum mai kun miliyan to amma ba za a baka izinin ka ceci duk wanda ka ga dama ba sai wanda yake da arziki wurin Allah Allah ya ga dama a cece shi sai ce da wani da Allah shi ne zai za maka waɗanda za ka cece su duk in ba haka ba babu ɗaya cikin al'ummar annabi da zai shiga wuta saboda tsananin son da manzon Allah yake wa al'ummarsa har duniya yana ummati ummati Allah Allah ma malakat aymanukum ku ji tsoron Allah ku kiyaye al'umma rakka na ranar lafiya kowa na cikin sa manzon Allah sai yana al'umma ta al'umma ta yake ku ya hankali kowa ya hankali kada mutum ya zo tabbi na ya nufa tabbi na ya zo zai zo tabbin ma'aikin sallallahu alaihi wasallama wanda in ka sha ruwa a wannan tabbi, ranar lafiya kai da jin cikin ruwa ko ko abun garbu yake kada mutane su doto tafsi na zuwa su ruwa a rinka koran su kaman barin dabbobi na zai na rinka cewa al'umma ta ce al'umma ta ce a ce al'umma ka ce amma baka san me suka baddala suka gayyara bayan ka ba fa innahum gayyaru wa baddalu manzon Allah yake sai na ce fasokan fasokan fasokan a tafi da su a tafi da su babu husli bisa'i wa nahwihi babin da ke bayanin wanka da sa'i sa'i abu ne da yake ɗaukan mujinnabi guda hudu ko guda biyar aka ce yawa ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan yi wanka da sa'i wani lokaci ya yi da abin da zai ɗauki mutum guda biyar قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شوبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن قتل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاء فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبعض والجدي أن شعب قدر سائل والجدي أن كربو دق عائشة أن كربو دق شوبة يسي أبو بكر دم حفص يا باني لاباري يسي سمعت أبا سلمة يقول أبو سلمة يكي dakhaltu ana wa aku aisha ni da wani dan uwan aisha mun shiga wurin ta mun je mata wai suka ce abdurrahman ibn abi bakr ne wai suka ce wane ne wai suka ce a'a dan uwanta ne daga riba ko menene dai zai je dawo dan uwanta aka ce dan uwanta ko ya ya halatta ya shiga gunta me suka shiga su yi kun je wurin na aisha don su tambaye ta yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke wanka da'imin muna lalata wa'annan kalmomi dan su shiga cikin zukatan mutane wa'annan tabi'ai ne fa suka je suka shiga wurin nana Aisha suka ce ɗayan zai zama sahabi dan uwanta shi zai zama sahabi kenan in Abdurrahman ibn Abi Bakr ne sahabi ne Abu Salama ya zama sahabi to in sahabbai kansu suka je suna tambaya ina ga tabi'ai sahabbai da suka je wurin matar ma'aiki matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka ce yaya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ke wanka ba su ce muna son ki ilmantar da mu wanka ba suka ce muna son ya mu san yaya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ke wanka kada asbi ina in nahu nisa'in dama an ce at-ta'limu بالفعل او خوف النفس من التعليم القولي كل من ترجى متاني ايكته ياتي شيغا زكا ترسو ياتي شيغا مسو اجكا ده علم ترجى سو ده مغانا yace sai da suka tambaye ta sai suka ce a kawo ruwa min sa'in daga sa'i mahallu shahid kenan ma'ana ta ce a daibar ruwa gwargwadon sa'i kuma sa'i ya ike ta wanka fa kasalat wa asabat ala rasiha wa bainana wa bainaha hijabu sai kai wankan janaba ta zuba ruwa da kanta har zuwa jikinta ce amma ba akwai kyamaki tsakanin su ba sa ganin ta akwai kariya tsakanin su ba sa ganin ta قال abu Abdullahi zuwa زوا كشف حديث Sa'in, سائل ورقد Sa'i shine شين أبن دكي توقع مجند guda هدو yana nan masu awo kasuwar madina in take za su yi maka awo suna da mudi suna da sa'i sa'i za a gaishe da katako suke yi ko da menene za su yi kamar zunguru haka za a gaishe da tsawon tsayin ya yi haka ne sa'i in aka auna shi zai ɗauki muddin guda hudu har yanzu kace musu sa'i sun sani ai inda mutanen Madina suka sha bamban kenan sai sa malamai suka kawo matsala ta hatu mazhabi ahlul Madina inda sai Imam Malik suka samu daraja kenan ma'ana duk matsala in ta tashi mutanen Madina a ta. lokacin su kenan wancan kamar su malik ko gabanin su menene hukunci yaya kaza kaza ke faruwa to wani sai ya je dauko abin ya ce ga abin da na gada wurin mahaifina shi ma haka ya gada wurin mahaifinsa haka ya gada wurin mahaifinsa har su hadi har manzon Allah mutanen Madina ke قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يا ابن ادم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثنا ابو جعفر انه كان عند جابر بن عبد الله هو وابوه وعنده قوم فسالوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك ثم أمنا في ثوب dama haka suke duk zafin addininka ka suka faɗa maka wani abu daga ma'aiki ka yi hakuri tukunna zuwa an jima ka zo ko amma suna faɗa ma cewa manzon Allah yake kaza ka ce a'a yanzu sai da an yi maka ba daɗi don abdullahi dan umar tsananin bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ɗansa bilal ya zo sai abdullahi dan umar yake ce ya karanta miki hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la tamna'u ima Allah masajid Allah ma'ana duk sa'an da matan ku suka nemi za su masallaci manzo Allah yake kada ku hana su to bilalu sai shi hankalin sai je nesa sai ya hango cewa ai mata yanzu sun canza fitinunsu yana da yawa in ta ce za ta masallaci sai ta fi ado sai ta yi turare sai ta kauci sai ta saba wa shari'ar musulunci din ko wannan zafin ya ɗauke shi sai ce wallahi lanam na'ahunna Abdullahi da Umar ubansa yana ce masa manzo Allah ce la tamna'u ima Allah masajid Allah sai ce wallahi lanam na'ahunna wallahi za mu hana su sai abdullahi dan umar ya huci ya zage shi aka ce zagi da bai taba zagin wani ba a wata riwaya aka ce tun daga nan ya yanke da shi har ribar ran dan da sai maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba za ka taurara ba ka ce wallahi za mu hana su ma'ana da kamata ya yi shiru sa ne to me kake gani game da abin abubuwan da suke kirkiro yanzu da za ka za ka za dan Abu Hurairah ya fito za ka masallaci sai ga wata ta ci ado ta ji turare dan goma ko sai ce ya amatan layi al masjid turidina take yi eh, ke bawar Allah matallaci da shi take yi eh, Allah ke nufi take yi eh. take yace to koma gida ki wanka na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan mace da ta shafa turare ta fita dan mazaje su ji kai cinta fa yi zaniya shi yasa da yadda dama a shari'ar musulunci turare biyu ne akwai turaren maza akwai da mata turaren maza aka ce shi ne ba ka ganin alamar sa sai ka tajin sauki amma turaren mata ne alamar sa kake ji ba shi da kanki da kanki kana ne za ka dinga dan a cikin wancan riwaya la tamna'u ima Allah masajid Allah sai ce waliya rusna taqilat su ba cikin ado ba dan tsananin sanin sunnar ma'aiki ba yawa manzon Allah rabi na na Aisha kanta da kaza abubuwan da mata suka kirkiro sai ta ce da manzon Allah na nan ya ga irin abubuwan da suka kirkiro da ya hana su ba ta hana ba tunda manzon Allah ya bada izini wa Aisha kiya to malamai labewa suke yi cikin inda aka ce la tamna'u ima Allahi masajidallahi sai suka bi kalmomin ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya dan su samu dama in manzo Allah ya faɗi abu baka da dama to amma sai kana ganin ga ya kamata a yi gyara don wani abu ya canza sai suka bi kalmomin ɗaya bayan ɗaya ana tattace ana take kalmomin la tamna'u ima Allah ah sai suka samu ai manzon Allah yake kada ku hana bayan Allah zuwa masallaci to sai suka ci wannan kalma yau sai mace ke zama wa baiwar Allah sai ta kayyade da sai ta bi dokokin Allah in ba ta bi dokokin Allah ba ta zamo ima'u ya kai zamo ima'u shaytan to sai suka yi ko da wannan abin to sai annan daga nan ne suke kowa ya faɗi wannan wannan ya faɗi wannan wannan ya faɗi wannan wannan ya faɗi wannan ko amma da ba samu wannan kalma ba shi ke na sai matsalar ta zauna haka tunda manzo Allah yake la tamna'u eh, eh, ima Allah kai ima Allah mata takunu almar'atu amatan lillahi illa idza taqayyadat bi shari'ati Allah bi adadi shari'a litakuna amatan lillahi amma idza kharajat أصبحت أمة الشيطان الله الرسول ما قال لا تمنعوا إماء الشيطان inda suka fake kenan abinda suka samu kenan suka fara to wannan hadisi da ke faɗa mana an karbo daga Abu Ja'far yace kuntu inda Jabir bin Abdullahi huwa wa abuhu yace na kasance wurin Jabir dan Abdullahi al-Ansari shi da mahaifinsa wa indahu qaumun akwai wa'in mutane tare da shi fasa'alahu fasa'aluhu al ghusli sai suka tambaye shi hukuncin wankan janaba fa qala sai ce yakfika sa'u ai sa'i dai sai kai wanka ne fa qala rajul sai wani mutum cikin wa'anda suka tambaye shi mai ai ni bai ba فقال جابر سي جابر يتي كان يكفي من هو أوفى منك شعرا يا كتن شينا إسان وان يفيك يوم غاكي وخير منك وان يفيك كما الخير وان يتي ورم الله ثم أما نافي ثوبي فأن جابر يمنى بمن شكين سفا يمنى صلى ma'ana da aka gaya masa cewa wannan gwargwadon ruwan sa'i din yana isar manzon Allah ya wanka to sai shi ya ga cewa a yau ai ka san akwai wasu wasi haka nan har abada shi dan in kai dan sakaci sai kama ka kurin ka tafiya an ce kada ayi barna a barna ta ruwa wurin alwala kada a barna ta ruwa wurin wanka to duk sa'an da kake ai in ba ka saba da sunna ba sai ka dan ya zo ya wahala kai kana yin abu yana ce baka yi ba ko bai isa ba ko bai isa ba ko bai yi ba ko ko kana karatun fatiha kana cin kana cewa iyyaka na'budu wa iyyaka wa iyyaka nasta'inu sai ka kai zai maka ainin nan baka tsada shi ainin baka tsada shi alhamdulillah sai ya maka barna to sai da ne zai ringa ce maka ai wankan da kai bai yi ba ai ko ina bai samu ruwa ba ai ruwan bai wadatar ba ba ba abin da yake so a gare ka lokacin da ya farna ruwa don ka saba wa sunna bai zamana darajar da zaka samu wurin koyon sunna babu to amma halin mutum ya kasance kowa ya san me halinsa dama an kai ne da kazo kazo ruwa akan ka sai tafi amma an kana da suma da yawa shari'a bata hana ka ba ka taje suman ka ka jaba ka ba mai da ya dauki in ka zo ka sa ruwan sai ka san yadda za ka yi har ya kai hannu za ka sa ka ɗebo abin da za ka sa ka ɗebo za ka bude famfon sama ne kada ka yi ɓarnar ruwa da a ce janaba za ka kama ka ka zo da niyyar wankan janaba ka bude famfon sama duka wanke jikin ka wankan janaba ta yi wankan janaba ya yi to abin da ya eh, eh, eh, sayyid na Jabir bin Abdullah ya a masa kenan yace kana yati man huwa awsaru minka sha'ran wannan hadisi yana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yawan gashi wa khairun minka kuma wanda ya fika alkhairi ya ka daraja wurin Allah tunda ya wadace ki kai me zai hana ya wadace ka sai dai shi ba shi ke dan ya shi ya fi karfin ke dan ya masa waswasi amma kai ko bo kike da ruwa ka kawo kai wanka sai ka gama sai ya ce maka ai baka wanke nan ba ai baka ka sa alwala ba sai ka gama yace ai ka manta ba kai niyya ba kuma ba yadda za a yi ka zo kai wankan janaba ba da niyya ba mustahili ne wallahi ba yadda za a yi ka zo kai wankan janaba ba kai niyya ba dan tsoro wanda ka ɗebo mai kazo kai da hijabi za ka yi ka san menene ya kawo ka ban daki a lokacin ka san me kake tafe da shi wannan kishi ne niyya abinda za duk sa'an da ka zo za ka yi wanka soso za ka ɗauka da sabulu kai wanka amma da ka zo sai kai wa'yansu abubuwa musamman sai da ka fara da bismillahir bismillah nan ka fara wayansu abubuwa musamman da ba haka kake wanka ba wannan baya nuna cewa wani abu daban ka zo yi baya nuna cewa kana da tare da niyya sai ka yi ka gama sai sai ai da kasu ka manta ba kai niyya ba dan ka saba cewa nayi niyyar yin wanka wa kake faɗi ma kul atu'allimuna Allah bi dinikum wa huwa ya'lamu ma tusawwirun ko kana tunatar da kanka ne sai ce wai kana tunatar da kanka ne ko ko kana karfafa abin da ke akwai ne ko menene zai je dawo Allah ya saka musu da alheri da suka gwada mana wannan amma har abada in ba sunnar ma'aikatan ba dan ba zai ba zai taba eh, yanke kauna da kai ba duk sa'an da ka tashi zaka fara ibada wallahi tallahi sai ya zo ya maka wannan abu dan na gani kuma na ga tambaye tambayen da mutane ke game da tsarki game da alwala game da komai akwai wanda muka yi karatu da shi ga kujera ta ga kujerarsa muka gama karatu shekara kusan goma balarabe ne kuma amma alwala har muka rabu da shi alwala dai da isa alwala ko ya shafa kai ba sai ya je wurin madubi ya ga jikin suna kwararra ruwa su kushe kai sai ba su shafan ka ta tayi ya zama na su damuwa har ya zai tambayi ya za a yi dan alwala a zahar dai sai muna cikin hissa ta karshe wanda karatu hissan da muka gama sai a sauka za a je haramin sallah wannan hissan ana farawa muna yin kusan awa daya daga wannan lokacin za shi yana alwala da zai za mu je mu sallah azhar da shi amma har mu fito bai gama alwala ba sai yayi alwala lokacin sanyi kana gama wannan ya buɗe zai tsaye ce masa ka wanke nan ba dan sai da ce dan kai dai mun tabbatar da mu da shi duka ba yadda za a yi shafan kai wanke kansa yake yi wallahi wanke kansa yake yi kuma wannan bai wadatar ba sai ya zo gaban madubi ba lura sai wurin mero wurin abadubi ya ga gace na wanke kansa amma yake kuma zai dai zai ce masa bai wanke ba Imam abu hanifa aka zo aka tambaye mutum zai shiga cikin ruwan dulga ya yi wanka ya fito amma kuma sai zai dan ya ce miki bai wanka sa bai shiga ba me ya hukuncin sa yace babu sallah ta fara ta fara a kansa sallah ta fara a kansa ba wajibi ba ne kan ya sallah haka ko ya mawa yaya haka sallah yake to mutum ba shi ya zama mahaukaci ai Allah ya sauke mu mutum yana ganin ya fada cikin nari kun ga yayi wanka ya fito kuma shi dai zai tana da kai wanka ba ya saurara shi dai ya ba shi da hankali kuma wanda ba shi da hankali an sauka masa wa haka manyan malamai imamu abu hanifa yake zaune a masallaci da ya ga wani mutum ya shigo mai kamar mai alaman mutumin kirki ko tsiro ko malami yana zaune ne ya miƙe kafarsa sai ya naɗe kafarsa haka dan ya girmama wannan malamin da zuwa mutum ya zai zauna sai ya rinda maganganu na rashin hankali sai ce izan bal ya budda imamu bal ya budda abu hanifa ta rijlamu ya gai shi ne kamar wani babban malami to ka san ladabi sai ya lade kafafunsa sai ya zama ya zama zama na ladabi to da wannan mutumin ya zo sai ya fara magana da ke nuna cewa shi jahili ne sai imam abu hanifa ya ce izan bal ya mudda imam bal ya mudda abu hanifa ta rijlamu ai babu da yanzu abu hanifa yake kafar don wannan ba ba wani abu قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس أن ميمونة والصحيح ما رواه أبو نعيم farko wancan na na Aisha ce tace ita da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ke wanka ga shi maimunatu bin maimunatu qalat ibn abbas ita ma ta ce ita ma ranan ta ana wanka haka nan dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da cewa ga wacce ya fito amma wurin adalci sai ya sa kowa hakkinsa don kada ya zamo nana Aisha ya kebe suna wanka tare sai zamo akwai wani ko da ya fata saboda da sauran mata ga ga maimunatu ga mata ma'aiki sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha ita ma tana ba da labari an garwa daga Abdullahi dan Abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maimuna kana yaktasilani min ina'in wahidin ko kasance suna wanka daga ƙwarya ɗaya qala abu abdullahi abu abdullahi yake kana ibn uyayyah yaqulu akhiran an ibn abbas an maimuna wa sahihu ma rawahu abu nu'aym wannan shine abinda aka rawaito daga maimunatu matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama malakin abdullahi